Wasu talatuwar Salamun Ala Muhammadin Rasulillah wa la'alihi wa sahu bihi wa mawala. Wabat! As-salaamu alaikum wa rahmatun wayo abara! ya jama'a ta musulmi. Muna buɗe ma Allah SubhanaHuwa ta'ala bisa ga baiwa ta yi. Na ji ɗayinsa na ramarsa. Sai bamu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin mu na sharhu sunna wanda shi wannan littafi na sharhu sunna mukan karanta shi ne bayan an yi sallan magriba a ranar atanin illa dai mun ɗauki lokaci mai tsawo ba mu karanta shi ba a dalilin duk wannan lokacin sai zama ba mu da wuta ina ganin insha Allah an kusa share wata guda ko kuma wata guda da rabi to tun da Allah ya kaddara da sahi muna samun wuta idan har ba mu samu dama ba sai mu ramka da ba mu sami yi ba zuwa ga gwargwadon wada Allah ya so inda muka dakata a cikin wannan littafi na sharhu suna na al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mun tsaya a ƙarshen a darasi na hamsin da biyar wanda yau in Allah ya so za mu karanta darasi na hamsin da shidda daidai darasinmu na hamsin da shidda imamul barbahari rahimahullahu ta'ala yake cewa وسمع رسول الله sallallahu alaihi عليه wa وسلم auman. annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ya ji wasu mutane alaba da hujurati bakin kowar gidansa ya kulu a haduhuma ɗaya daga cikinsu yana cewa alam ya kuli Lahu kada. e eh, ashe Allah bai ce kaza ba wa ya kulul shi ma ɗayan yana cewa alam kuli lahu kaza e ashe Allah bai ce kaza ba fa kharaja daban sai annabi ya hito cikin hushi ko da ya hito halin kasancewarsa yana hushi fala abi haza amartukum yace da wannan ne na hore ku ku dawo kuna jayayya wannan ya jawo qur'ani wacce ya jawo qur'ani wanga ya jawo ayoyi mutashabihai wanga ya ce mawa kamar kuna jayayya wanga abu shi ne na hore ku da shi dama duk dai abinda al-Imam bar barbahari ke nuna mana illar jayayya da jidali a cikin addini da wannan ni na umarce ku an bi hada bu su ilaikum Koko da wannan ne aka haifo ni zuwa gare ku na ku kama jayayya da gardama ga addinin Allah an tadribu kitaballah ba'dahu bi ba'd ku kama jawo sashen alqur'ani da sashe kuma ya zama shi ne abin jayayya wanda shi wannan hadisi da imam al-barbahari ya kawo mana imam ahmad ya fitar da shi a cikin littafinsa na musnad hadisi mai lamba dubu shidda da ɗari takwas da shidda. Da kenan nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dakatar da su fana hahun an jidal sai annabi ya ce musu a ku bar jayayya addinin Allah ba na jayayya ba ne, addinin Allah ba na gardama ba ne. a kada ku yi haka da wannan ne ya zamana shi addini na Allah ba addini ne na jayayya ko gardama ba a'a kana da hujja ina da hujja in kawo ka kawo taka sai a auna sai a gwada wace hujja ce take akan sawaba wace hujja ce amarin jayayya don a yi aiki da ita ba wai a dawo ana gardama da jayayya da addinin Allah ba wanda magabata sun bi sawun annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su yadda da gargama ba a cikin addini don ba ta ciyar da al'umma gaba ba ta ciyar da addini gaba tana haifar da husuma tana haifar da fitina tana haifar da gaba ita gardama a cikin addinin Allah وكذلك ابن ibn رضي radiyallahu anhuma أكنا na Abdullahi dan Umar. Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa ya kirahul munazarata ya kasance yana ƙyamar a zauna ana munazara munazarar da akumshi da jayayya da ƙoƙarin fifita kai ba ku zauna ku yi munazara addini ba don ku gano wata matsala da ta dame ku don ku kai ƙarshen ta'a'a munazarar da za a zauna tana ganin kalishi yana gani ya yi ka kuma yana son duk abin da ya faɗi shi na abin da a daidai kai naka ba daidai ba ne to irin wannan na daga cikin abin da aka hana wa malik ibn anas haka malik dan anas shi ma ya yi hani ga irin wannan munazara wa man fawqahu da wanda a sama shi wa man dunahu da na ƙasa da shi magabata na sama da magabata na ƙasa duk sun yi hani daga a dawo ana munazara ga addini don jayayya da nuna fifiko cewa kai kayewa ne. Magabata na sama da magabata na ƙasa duk sun yi hani akan wannan. Ila yau mina haza, har zuwa wannan sahiyar da muka waye gari a yau, in ji Imamul Barbahari. wanda shi yana cikin magabata na ƙasa ya an kwatanta. To wannan kenan kaga kenan har yau addinin Allah bai ba da dama ba, bai buɗe kowa ba, bai ba mu umarni ba, na mu dawo muna yin gardama, muna yin jayayya a cikin addinin Allah. Don haka addinin Allah ba addini ne na fitina ba. addinin Allah ba addini ne na jayayya ba a'a addini na Allah ne kuma kawai bayani za ka yi sai ya zamana Allah ya ganar da masu bidan shirya fa absiruhum fa sawfa yusirun haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai musu bayani da sannu za su gane dama shi addini da yake na Allah ne in an kai wa mutane bayanin addinin Allah za su gane ta ma waɗanda suka kangare suka fandare Allah ta'ala gaya mai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wa qul lil haqqi min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in ma sun ƙi yadda sun cije sun kai game da shi alkur'ani ko game da addinin Allah sai kai musu bayani cewa alkur'ani gaskiya ne daga wurin Allah mai so ya yadda wanda baya so ya bari sai dai shi Allah ya yi tanadin azaba mai tsanani ga wanda bai yadda da ainihin alkur'ani ba to wannan shi hanyar magabata ba su jidali ba su jayayya ba su gardama ba su munazara domin ƙoƙarin fifita kansu wa ƙaunullah da cewar Allah wa ƙaunullah da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala A shi faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akbaru min ƙaunin khalqi idan aka ce ga abin da Allah ya faɗi cikin Alƙur'ani, to wannan yana gaba ga maganar kowa na daga cikin halittun Allah wanda hatta babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai dai ya zama sunna ce ko hadisai ne su zama fassara ta faɗin Allah amma idan aka faɗi maganar Allah to shikenan ba wata maganar da za ka kawo ta shaye ta ko ta ta in dai ba shi annabi ba sallallahu alaihi wa sallam da shine mai yi mana fassara mai bayyana mana abin da Allah ka nuhi Allah ya ce mu yi sallah cikin Qur'ani ba mu san nawa sallah asuba ba don Allah cewa ai mu yi sallah raka'a nawa za a yi ba mu sani ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta shi mu cewa sallah asuba ya raka'a biyu ce haka azur ba mu sa raka'a nawa ta ba manzon Allah shi ya karanta shi mu yawa raka'o'in ta hudu haka la'asar haka magriba haka isha sannan zakka da Allah subhanahu wa ta'ala yake mu hissuwa ba mu san ni a gwargwadon lissafi ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya gwada mana cewa in muna da tumaki da awaki in sun kai arba'in za mu ware yin da zakka in muna da shanu in sun kai talatin ko kuma bangare na arba'in raƙumma in sun kai biyar za mu ba da zakka aka kuɗi in muna da dinari ashirin suka shekara cif-cif za mu ba da zakka haka nauyin abubuwan da muke nomawa ke kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai fassara maganar Allah subhanahu wa ta'ala da haka idan aka ce Allah ya ce kaza to shikenan kada ka kawo cewa wani ya ce kaza ko idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kai kada ka kawo magana cewa wane ya ce kaza shi yasa Abdullahi dan Abbas yana cikin gurguzun tarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi magana da manzon Allah ya faɗi sai suka ce Sai ah, Abubakar ya ce kaza ai Umar ya ce kaza sai ce aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in buɗe bakina in waɗa muku in ce muku manzon Allah ya ce kaza ku dawo ku ce abubakar ya ce kaza umar ya ce kaza wanda cikin al'ummar gako babu wanda yake girma abubakar babu wanda yake girma umar idan ka cire babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yushiku ya yi kusa an tunzila alaikum a saukar muku minas sama daga sama ijaratan duwatsu ya yi kusa Allah ya sa a yi muku ruwan duwatsun wuta daga sama a alika faɗa muku maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ku ɗauko ku ce wai Abubakar ya ce kaza Umar ya ce kaza da irin girman da aka gare su da matsayinsu. ba za su gista ma maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace wallahu tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki alkhairin sai yawa yace ma yujadilu fi ayatillah babu masu jayayya game da ayoyin Allah babu masu jayayya game da addinin Allah su kama jayayya akan rashin gaskiya illal illal ladina kafaru sai kafirai su ne masu jayayya game da ayoyin Allah a waɗi Allah ya ce kaza ka dawo kana jayayya to wannan ɗabi'a ce hali ne na kafirai wa sa'ala rajulun umar ibn al-kaddab wani ya tambayi umar dan kaddab Allah ya ƙara masa yadda fa qala yace ma wan nashitati ya zo wurin umar yace shi abin da ya so Allah subhanahu wa ta'ala ya waje a cikin littafinsa suratul nazi'at wan nashiqati nashiqa shi yake son a yi mishi bayani faqala sai annabi sallallahu alaihi a sai umar Allah ya ƙara masa yadda ya ce masa laukunce makalukan inda ka kasance kana da aski inda na ga aski ga kanka irin wanda ka wari jawa rawa dawa suke yi latarabtu in kaka da sare kanka zan yi shi ansa da zan baka sai in kaci kanka kawai saboda ni halina na kawari wanda za su zo biɗa abin da ba shi ya kamata su biɗa ba shi abin da ya kaso a mai bayani me ya fassara wannan shi ɓatu na Ta dama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani wannan zi'ati barqa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da mala'ikun da ka tasga wuyan kafirai da tsanani a lokacin ɗiban rayuwarsu, wannan shiƙati na shiƙa da masu sonce rayukan muminai, kamar wanda aka zare gashi in an sashi a cikin wani abu a zaro ya ta cikin sauƙi, kamar ka faɓa gumba an sa ƙwarar gashi ciki ka jawo shi ba rakewa zai yi ba waɗanda ana tasgar rayukansu da tsanani lokacin da za su mutuwa kafirai kenan waɗanda kuma ana ɗebe rayukansu wato Allah na sa mala'iku su sanci rayukansu da sauƙi to kaga yayi ƙoƙarin sanin addinin Allah yayi ƙoƙarin sanin hukunce hukunce shi ya kamace shi ba zuwa tambayar wannan fassarar ba wanda Ali ne na kawari dawa, wanda Umar ya ce inda ya gane shi da aski to lalle da sare mai kai kawai zai da ya zama abin da ya kawo shi in ba ta amince ba wa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yana mai ba da shaida ga mumini ce al mu'minu mumini la yumari mai gardama saboda gardama tana haihuwar da kiyayya gardama tana haihuwar da gaba gardama ba ta kawo ci gaba a cikin al'umma ba ta kawo ci gaba a cikin addini wala ashfa'u kuma annabi ya ce ba na yin ceto lilmomari mumari da mai gardama mumini bai gardama kuma ni ban ceton mai gardama yaushe ne yawmal qiyama a ranar alkiyama to ya za ka yadda ka zama cikin waɗanda annabi ya ce bai ceton su ka yi gardama game da sha'anin addini Ba fada ulmira'a ku bar gardama in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam li illati khairihi kamar mai tambaya yayi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shi annabi in ya wadi ba a tambaya ta yi saboda Allah ya aiko shi in ma kaga sahabbai sun yi tambaya to neman bayani na suke yi ya karanta su ba su gama fahimta ba suna sa ida bayyana musu don su gane <coughs> Wani hadisi Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin Mu'jamul Kabir, mujalladi na takwas shayi ɗari da hamsin da biyu daga hadisin abi darda da kuma abi umama da wasila bin asqa Allah ya da da suwa to kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mana hani game da yin gargama a cikin addinin Allah kuma yayi bayani akan cewa shi kan bai ceton masu gargama da ko kaga kokari ka sa kanka cikin waɗanda annabi baya ce to in kai haka ka aikata kuskure ka yi laihi babba wala ya hillu al bar al Allah shi mishi rahama ce. baya halatta Lera ga wani mutum musulmin musulmi ya ce fulanun sahibu sunnatin ya ce ai wani ma'abuci suna na kawaɗe haka ba shi halatta A ta ya alama minhu annahu kadisha ma fi khisal sunna sai ya san dukkan ɗabi'un sunna wanga bawan Allah ya tara su to sannan ne zai buɗe baki ne ya ce wani ma'abuci suna na amma in baka san haka ba kada ka ce wani ma'abuci sunna na la yuqalu lahu sahibu sunna ba a ce mai ma'abuci sunna hatta a fihi sunna kulluha har sai sunan nan za a haɗu gare shi gaba ɗai don abin da aka ce ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wa sallam baya musu wannan bai musu ya yadda zai karba sami'ina wa afana قال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك الله شي مسرama Allah shi mishi rama yake cewa wa aslu sunaini wa sab'ina hawan abinda asalin wato saba'in da biyu shine son rayuwa ma'ana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa al'umma ta Yahudu za su kaskashi saba'in da ɗaya, al'ummar Nasara za su kaskashi saba'in da biyu, al'ummar Annabi sallallahu Alaihi wasallam za su kaskashi saba'in da uku, dukkan kashi saba'in da biyu, wato ‘yan wuta ne, sai wa kashi guda, to kasuwan nan ta saba'in da biyu, wato wani abu ne wanda biyar son rai ka kai mutum waɗawa cike ya zama cikin kashi saba'in da biyu. akwai arbatu a hawa wasu abubuwa guda hudu waɗanda an naso rayuwa Famila haɗe arba'a daga cikin waɗanda abubuwa guda hudu waɗanda an naso rayuwa a famila haɗe arbatu a hawa daga cikin waɗanda abubuwa guda hudu waɗanda yake naso rayuwa ta wannan kenan kun ga shi al-imam bahari ya ɗauko bayani ya koro bayani domin nuna mana illa da aibi na sarre wanda kuma a insha Allah subhanahu wa ta'ala daidai wannan gaba da ya kawo ta Abdullahi bin al-Mubarak wannan ne ya kamata mu tsaye da darasinmu a darasi na gaba in Allah ya yadda. za mu ainihi tsora daga wannan wurin kenan inda za mu fara a farkon darasinmu na ainihi hamsin da bakwai. Allah shi muna muwafaka, Allah shi muna dace, Allah ya sa ayyuka musu zama dan da ɗaya yadda shi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين